Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan safiya ce ta ranar Litinin kuma yau muna 22 daidai ga watan bakwai watan Rajab. Tsakaninmu da Ramadan duka-duka wata ɗaya ne da kwanaki. Shekara ta 444 bayan hijirar manzan Allah daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam kuma cikin baka yau ranar sha uku na yau ga watan biyu watan fabrairu 2023 ni abin da zan muku magana a kai shine wato matsaloli da ke yi ma tarbiyya barazana magana ta kenan ba ne mu samu lokaci mai tsayi domin kamar da ya faɗa tun da wuri ya kamata a fara to amma Allah bai kaddara ba sai yanzu to abinda aka samu komai karancin shi Allah ya sanya mai albarka matsaloli ne wasu daga cikin matsaloli da ke yi tarbiyya barazana to mecece tarbiyya tarbiyya ɗora mutum a kan hanya miƙaƙƙiya da za ta kai shiga wato bauta wa Allah yadda Allah yake so ba yadda shi mutum yake so ba kuma tarbiyya tana farawa ne daga wurare guda biyar gida in ka ce gida kana nufin mata da miji yanayin zamantakewa a unguwa a gari a ƙauye sannan kuma makaranta tana taimaka mu tarbiyya ko rusata sannan yanayin abokane ko ƙawaye da kike da su sannan na biyar wato gwamnati waɗannan wurare guda biyar suna da ruwa da tsaki kan tarbiyya wajen gina ta ko rusata. mu fara da gida mana gida Me jigon tarbiyya namiji ya auri mace mace ta auri namiji allah ya mayar da su a matsayin iyali guda ɗaya zaman da suka yi in zaman arziki da mutunta juna da fahimtar dalilin aure ne sa suka yi auren to abinda allah ya azurta su da su na 'ya'ya da zurriya ana fata su sami tarbiyya mai kyau mai gaggiya idan kuwa allah ya sauke suka sauka daga turbar da ta sa ake yin aure aka sa son zuciya da keta da fasikanci da auhurila to sai tarbiyya ta karye sai tarbiyya ta rushe sai ka iske abin da ba a fata allah ya tsare shi ke kasancewa to matsalolin da suke tunkarar tarbiyya su nake so na kalla amma bayan na gama da ciwoyin tarbiyya na ambaci gida ta na biyu zamantakewa misali idan ka ɗauki garin ciromawa ai zamantakewa ne ai ciromawa gari ne da gidaje ne suka haɗu suka yi shi da unguwanni da zumunta daban-daban iwa eh, da ɗan gidan wani ne wacce ga kakanninta haɗuwa aka yi aka samar da zamantakewa to wannan zamantakewar ta al'umma tana taimaka ma tarbiyya yara su san zumuntansu kai gidan canfa gidan kakanninku ne wadda ka ganta nan da ta taho yar babanka ce ko kanwashi ka ji alaƙar wannan zamantakewar na taimaka ma tarbiyya domin allah ya yi mutum a dalilin jini da kuma sarakuta kamar da ya faɗa a sura ta 25 suratul furqan aya ta 54 ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira ko muna damuwa da kuma ta mu karantar da ku ne saboda muna tunanin ku ne waɗanda yawanci nauyi ke kanku kuke goyon ciki ku ne allah ya aje ma yara ƙanana abincinsu a jikinku kafin yaro ya fara sabawa da baban shi ya fi saba da oshi to ashe ba hikima ba ne a zo a ce an yi wa'azi an bar mata gefe shi yasa ni cikin lokacinmu ne muka ce mu tsaya tukun mu faɗakar da ku ba kauratun zuni mun tafi inda muka tafi to da haka abu ne muhimmi kwarai da gaske kulawa da tarbiyyar ya mace domin ita ce jego saboda haka zamantakewa shi ne biyu a da kakanninmu suna da zamantakewa mai daɗi misali gari kamar ciromawa ko garin mala ko kora ko ko kan misali za ka iske musamman a ƙauyuka sai ka ga gida goma da magariba akan fito da abinci a garka a garka kowa fito da abincin shi makwabta suna ci tare wannan zaman da suke su ci abinci tare nan ake tattauna matsalar ewa eh, ne ya tafiya gidan shi ba abinci a yi karo-karo a kai mai gida kunga tarbiyya ce wani yaro ba za a ji shi a shar a kyale shi ba za a yi mai tsawa matar da ba ita ta haife ka ba sai uwarka ta ce je ka aikin mahaifa ka ka kwana saboda zumunta kun ga zamantakewa kenan a wannan lokaci idan matar baban mutum ba ta haife shi ba ta ɗan da ke shi don mai tarbiyya ita uwar ma godiya take yi don ta san ba za a zalunce shi ba an taimake ta wajen yi mai fada ne saboda gyara kayanka ai ba sauki muraba ba ne waɗannan abubuwa sai kusan makarasa su a yau sai wato daga nawa sai nawa ya shigo cikin zumunta ta karye har an taso da a zamantakewa in aka yi aure akwai abin da ake kira ajo da taimake sai ka iske wanci ta kai makawar ta taimako na bagwanja na tasa na kwano na bokiti ta ce wacce za ki aurar da yarki wallahi ga abin da nake da shi ta ce wallahi na gode irin su kwalla a da yadda waɗannan abubuwa kusan an neme su an rasa ko kuma ana neman su suna wahalar samuwa to kun ga gaba ta biyu kenan wato zamantakewa a dalilin wannan zamantakewar za ka iske gida mutum ba shi da kudin cefane amma albarkacin makwabcin shi zai kawo abinci haka zai je ya wanke goma ya tsoma biyar ya ci ya sha hannu an mari'a a dalilin zamantakewar. to kun na biyu kenan na ce da ku gida zamantakewa na uku daga cikin ciyoyin taimaka ma tarbiyya ko rusa tarbiya ɗin irin ƙawayen da kike da su ko irin abokanan da kake da su ko shakka babu abota ko ƙawartaka kan taimaka ma tarbiyya ko rusa ta idan mutum ku ɗauki misali yaro a ciromawa abokanan shi don mahaddata ƙur'ani ne akwai yiwuwar shi ma ya zama da cin ƙur'ani idan mace ƙawayenta nagartattu ne neman ilimin addini suka sa gaba ba san su da shashanci ba to abu ne mai matuƙar yiwuwa ita ma ta yi koyi da su idan abokinka yana sayar da turare to ko mai baka ba dalilin turaren da yake buɗewa ya sayar ƙanshin kai ma zai shafe ka haka abin yake haka in mutum yana abota da maƙeri. kuma je inda yake kira to a dalilin ziga-zigin wutar tana iya shafar mutum a jikin shi shi ya yasa bahaushe ke cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo mai farin kai a shi kenan yanayin ƙawa da kike da ita ko abokanai da kake da su suna da matuƙar tasiri shi yasa tun farkon fari dole sai kun sa ido a kan 'ya'yanku ke wace ce ƙawarki yi abokananku sai kun sa ido saboda abota tana yin tasiri musamman a wannan lokaci da za a saki yara ku je sakandare a ba su ɗakin kwana kowa ta zo daga gidansu da irin tunaninta abu ne mai sauƙi yarinya da ta fito da gida mai tarbiya a rusa mata saboda yanayin mu'amala ku ɗauki yarinya ku kai ta misali jami'a abu ko buk ko ɗan fobiyo ko ko ko ko na ba da misali a ce an ba su hostel ɗaya watakila ba ma musulma ba ce tana ɗaki ɗaya da musulma 'yar uwanmu ita wannan kafir ba abin da ba za ta yi ba na wannan kuma tana gani yar romu yau da gobe yau da gobe yau da gobe ta ki wasa zara ba ta barin dame kun ga ashe yanayin abota da kai kuma ƙawaye iri uku ne akwai ƙawa wanda take kamar iska ne dole kana bukatar iska ka shaɗa kafin ka rayu akwai ƙawa da take kamar ci da sha ne sai ka ci ka sha ka rayu a takaice akwai kawar da kina bukatar ta matuƙa gaya saboda kirkinta da nagartanta da mutuncinta da kamun kanta irin wannan kawar dole ke nemi irin take ka da ita akwai kawa wadda ta shi kamar magani ne ita kawai za ta miki za ta kawo miki agaji yadda mai ciwo ke bukatar magani akwai kawa a irin wannan yanayi akwai kawa kamar kanjamau take ita bala'i ce kawai idan kika zo kusa da ita za ta lalata miki duniyarki ta lalata miki addininki ta gaice ki zuwa gidan sako wajen juya ma Allah baya in an yi aure ta ce zaki haka zaki aure ba zo an kira dj an cashe ba ai akwai ma ranar ainihin eh, da mother's day da parent day da fulani day da villages day ranar ƙauyawa duk suna yi to kin ga idan muke mai da hankali da wace ƙawa ke gare ki ba ƙawataka da abotaka na da ranar shi na da kuma amfani shi ina fata kuna fahimtar ta kyau ko sannan kuma na hudu daga cikin abin da ke taimaka ma tarbiyya ko rusa shi kafofi na yada labarai yau za ka buɗe rediyo za ka kalli talabijin musamman kafofi irin na zamani da ake da su yau ga facebook wanda ke da mutum fiye da biliyan biyu wanda suke amfani da facebook ga irin su ainihin twitter ga irin su whatsapp ga irin su instagram wanda suke hotuna ne ma ake yadawa ga irin su tiktok ga irin su ainihin viber ga irin su ainihin umbla ga irin su house party ga irin su nbbm sun fi ɗari rakwacin cap ga sunan da yawa yau suna taimaka ma tarbiyya ko rusa su sai ka iska yara ana ta matsa matsa waya manya su wuce bai kula ba hankali na kan waya to kila za a ambaci wannan na zo magana kan matsalolin tarbiyya wannan na gaya muku inda tarbiyya ke fitowa ko kuma ke rusuwa ne na faɗi nawa na faɗi nawa na faɗi nawa ko nake tambayar da nake magana na faɗi nawa ko ba ku tare da ni ne hudu na biyar daga cikin abin da ke taimaka ma tarbiyya ko rasu tarbiyya gwamnati hukuma tana iya cewa a gari kaza duk gidan da ake baɗala a rufe shi zai yi kaga an taimaka ma tarbiyya waɗanda suke buɗe gidaje da suke yaɗa fina-finai na banza hukuma ke sa ido ke hana saboda allah ya ce waɗanda in muka ba su mulki za su yi kaza a cikin sura mai lamba 22 aya mai lamba 41 Allah ya ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahawu 'anil munkar wa lillahi umur suratul hajj kenan aya mai lamba 41 wanda idan muka ba su dama ta mulki ilimi dukiya matsayi za su tsaye da sallah za su ba da zakka su yi umarni da mai kyau su hana mu waɗannan su ne jigogi maɓuɓɓuga na tarbiyya guda biyar za ka iya kasa su da yawa to sai mu je zuwa ga matsalolin da ke mai tarbiyya barazana a yau daga cikin waɗannan matsaloli jahilci mugun abu ne jahilci kan taimaka ma tarbiyya ta rushe ka ɗauki misali daga cikin jahilci yarinya a aurar da ita amma mijin ko karatun fatiha bai iya ita ma haka dulun duhuwa duhu kan duhu su haka suka zauna ba sanin allah ya ake alwala oho janaba in ta sami su ya ake wanke ta ba su sani ba jinin al'ada da allah ya kaddara ma ya mace yaya ake yi in ya yanke ba ta sani ba yaya ake sallah natsuwa a sallah babu labari ba ta ƙur'ani ta karanta za ta gwale ido ne kawai tana kallon rubutun amma ba ta iya karatu ba to kaga ta za a yi irin wannan jahilci ya zama abin arziki wajen gina da haɓaka tarbiyya ba mai yiwuwa ba ne kuna jina da kyau kuna fahimta ta dan ni a karatu na kan yi in tsaya in yi tambaya amma saboda lokacin ba shi da tsayi kuma an fara a makare ba sai mun can gobe ba amma ku sani jahilci mugun abu ne yana da hadari yana da ƙazanta yana da muni shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da neman ilimi Ya ce fas'alu ahlan zikiri, in kuntum la ta'lamun a cikin sura mai lamba 21 da sauran wurare sannan kuma annabinmu sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin sahihul bukhari da muslim hadisin muawiya ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana la ba. inda yake cewa wato ainihin man yuridillahu bihi khairan yafaqih fi din duk wanda Allah ke so da alkhairi sai ba shi fahimtar addini hadisin da na karanta ɗazun hadisin Usman ne cikin Bukhari da Muslim khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya fi ku alkhairi duka wanda koyo qur'ani ya koyar yanzu ke dinnan ko a matsayin ku na iyaye mata masu daraja masu albarka ai zaki so a ce ke ce ki koya ma yayanki qur'ani kullum ki sa yanki gaba ki ce da mai gidanki idan ke mai ce in yarinya ce matashiya ga yawan mahaifinki baba a siyo mini farin allo ba ni maka zan ringa ɗora ma na ayi qur'ani mai kullu wannan tarbiyya ce ko ki gaya wa mijinki sunin blackboard ko kuma whiteboard da maka zan ke ba ƙannena aya uku uku suna haddacewa kullum ba karamin abu bane ki koya ma 'ya'yanki ga addu'ar kwanciya in za a kwanta bismika allahumma amutu wa ahya akalla zagaya musamman koya musu karanta ayatul kursi in aka zo bacci jahila ba za ta iya wannan ba jahili ba zai iya ba sai dai a ci a cika ciki a yi ta bacci ana minshari kamar kasa sai a waye gari ba ƙur'ani ba hadithi ba arabiya wace rayuwa ce wannan to kaga wannan barazana ce babba ga ainihin tarbiyya idan misali 'yan siyasa suka zo suka ba da kuɗi da sabulu kawo ƙuri'ar ku misali sai ku sai da musu saboda jahilci man kira da ilimi ba wanda ya kuskure iya wasa da ke saboda ilimi garkuwa ne gabar fadawa cikin halaka قل هل يستوي الذين يعلمون Na لا يعلمون Allah ce ka tambaye su waɗanda suka sani ɗaya suke da jahilai wallahi ba ɗaya ba ne saboda jahilci shine abu na farko a gurguje na abin da ke yi wa tarbiyya barazana da yanzu ka ɗauki misali in an yi aure ai kun ga ana kai ita amarya ɗaki ta hanya uku ne ai ko dai dangin iyayenta mata su kai ta ɗaki yadda aka yi ma na aisha 'yar abubakar na ko dai dangin iyayenta mata su kai ta ɗaki kin ga wannan ilimi ne ko babanta ya kai ta ɗaki yadda sa'id dan al-musayyib ya yi wa ishi lokacin da ya aura ma almajirin shi abu wadata ko kuma shi angon ya ɗauki matarsa ba ɗaura aure ba su tafi inda za su tafi hanya uku ce kun ilimi ne idan aka yi aure mace tana bin ka bashin mi'ara guda hudu maskan mat'am malbas mabi maskan mat'am malbas mabi ku ji da kyau maskarun mat'amun malbasun mabi maskan tana bukatar ka bata matsugunni malbas dole ka bata tufa mat'am dole ka bata abinci mabi ku kasance a shimfiɗa ɗaya waɗannan haƙoƙi ne da ilimi ne kaɗai zai iya baki wannan eh, amma a waye gari a shekarunki kina yi shekara sha biyar sha takwas ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in ba kya iya karanta fatiha ne rai nan ba abin kunya ba ne ba kya iya alwala yadda annabi ya yi wannan ba abin kunya ba ne amma sai iya gulmace gulmace ai wancan ta yi kaza ai kunji kunji kunji sai kus kus kus wannan mummunan abu ne jahilci ke haifar da akai matsala ta farko ke matsalar tarbiyya ta biyu wato kwaɗayin abin duniya a ka iska in aka tashi auren wane ne ya zo da mota mai kyau wasu daga cikin 'yan matan har da masu daga cikin zaurawan wane ne ke da abin hannu waye ke da kaza kaza a duk lokacin da rayuwar aure ta koma kuna kallo muna kallon abin duniya ne to da wahala a abin arziki na fata gane ko to wannan mushkila ce babba sai ka iske an yi auren kwana biyu a dinga tija-tija ai mai kawo kaza ba ni tun na zo ban ci kaza ba ai ban ci nama ba bai sai min boil ba bai sai min kaza kaza kaza kaza na waɗannan babu laifi a same su amma waye gaya miki wannan shine kashin bayan auren aiwa shi ne. in dai da mutunci da muruwa da addini da bin Allah ba arsa mai za a ci ba to me ake nema kuma ne in za a cika miki ciromawa da naira yara, eh, ba za ta kare ba za ta kare naira ɗin amma mutunci ba baya karewa ga wanda nake cewa abin da ke kawo mu tarbiyya barazana na biyu wato abin da suke kira almadiyat kawai duniya aka sa gaba sai ka iska aure wani lokaci bai faya daɗewa ba da an yi auren kwana biyu an yi saki na tabbata inda za ka je birni can a kano wani ke cewa zaura da ke kano allah kaɗai san adadinsa yau nan ma kila haka ne misali yawanci wani lokaci ban ce duka ba akwai kwaɗayin abin duniya da neman abin nan a taƙaita magana a taƙaita surutu muna karatu ne a taƙaita magana ko mu jira ku ƙare ta kun gare mu ci gaba to allah ya muku albarka ya kamata ku san da wani saboda haka ya ne wannan abu na biyu ke daga cikin abin da ke kawo ainihin aure barazana ko in ce tarbiyya barazana wato son kai menene son kai ne ka iske ainihin naka ka sani kawai baka san na kowa ba ai ba na faɗe shi misali sai ka iske cewa idan kina da ma kishiya ba za ta yi ma ɗanki tarbiya ba suke ki ce ai kyashi ake yi ko ka iske mutum yana da yaro a unguwa a gari yaron yana ɓarna ƙatara yana haura gidan mutane yana ɗauke-ɗauke allah ya kiyaye in an mai faɗa sai ce ai an ga ɗana yana samu ne shi sa ake mai bakin ciki wannan mummunan abu ne sai mun cire wannan son kai ɗin an ce ka so naka wai duniya ta yi ne ta ƙi shi ka kina ka kuma duniya ta so shi ai ita kaza ba ta taka 'ya'yanta don tana kin kinsu kuma sauke muraba ai ko kuma gyara kayanka ba sauke ba ne muraba wannan son kai yana da mutuƙa cutarwa ana samun irin wannan mace a gidan aure ko dai ta rasu ko ba ta gidan sai ta bar 'ya'yanta a gidan ubansu to a gidansu ne sai ka iska ita wadda take gidan sai ta sa kuma karan tsana akan waɗannan 'ya'yan saboda son kai wataƙil abinci ba ta ba su yadda ya kamata ta nuna musu wariya da bambanci ba kya tunani ke ma abin da ya faru da wasu za ta faru da rike za ki iya mutuwa ki bar yanki koyarwa da mai gidanki ai kamata dina to da abin da kai shi za a yi maka to ina nufin wannan ina ba ku ne a gurguje saboda yanayin lokaci yana daga cikin abin da ke ma tarbiyya ne abu na hudu daga ciki wato rashin sada zumunta yanzu misali a garin curmawa ko garin malam ko misali kuna da dangi a kura kuna da su a Zariya, kuna da su a katsina ko abu ne muhimmi ɓangaren tarbiyya ne miji ce da mata shi wacce shirya mu kai ziyara cikin birni ko mu shiga cikin lungunan mu zumuntanmu da ke kauye a je a kai ziyara wannan muhimmin abu ne saboda yara kuna gina musu ƙaunar juna kenan an gane ko alaƙa sai ta ƙara kyau amma sai aka katse to amma matsalar ita ce to a inda tashi daga birni na je ƙauye za a yi tsammanin in ba da wani abu ni kuma da kuɗi aljihu sai ka iske a dalilin rashin kwabo da zaki bayar sai hana ainihin zumunta wannan muna ganin kuskure ne babba yana barazana ga tarbiyya sauraka rashin sada zumunta abu ne mai haɗari to amma kuma yau sai aka sami kai walaikun sala walaikun sala waya wasu sai ka iske ba kai ziyara da kafa a ai na kira ta a waya ai ba na kira ta magana ta ƙare to ai ta zumunta a ina take zumunta a ina take in ji ba washe zumunta a ina take a kafa take kenan ki tattaki ki kai ziyara a wata unguwa a wannan garin saboda zumuntanki inda hali wannan muhimmi saboda ka rashin zumunta yana ma tarbiyya barazana na faɗi nawa kenan Kashi. ba kwa biyu na faɗi nawa kenan ku nake tambaya don ku nake maza nawa kenan na faɗi nawa su nake so su ba da amsa Na? biyar ko madalla to ku karanto mun su mu ji na farko me ce in kun rike na farko me ce to ka ji irin ta ko jahilci madalla na biyu fa so ce to kun gani ko makasudin karatu ku rike ba ku ce kun manta ba ina so ku zama kamar bokitin karfe ba kwando ba kwando na rike ruwa ne ku na ne lalalala ai ku bokatan karfe ne ko mai karfe to in haka ne ta ku gaya ne na farko jahilci na yufa babu na uku fa na zuba ma ruwa kwando na hudu fa na zuba ma rariya kunun zaki na biyar fa inna lillahi wa inna to yana gani mai addu'a mu tashi ko a to ku wannan amsa ma a ai ku rike karatu shi yasa duk wanda ya zo gun karatu mai morewa shine mai daukan alƙalami a an faɗi na kaɗa sai ta rubuta nan ta fi ke morewa cikin ku ba ɗaya da kira rikida alƙalami babu ɗaya da kira alƙalami ku kuma ko da rikodin kika yi a waya yo waya ai tana da ƙanjamau akwai virus zai iya cinye karatu amma abin da kika rubuta ya zauna sun ce rubutacce tabbatacce jiyayye budaje kin ji ya wuce saboda ina ba shawara ko da ba yanzu ba duk inda kuka je makaranta samu alƙalami ki rubuta saboda kin samu la'alla wannan malamin da ya zo baki ma ba ganin shi a rayuwarki ba to amma sai Allah ya koro baki dalili abin da kika riƙe shine naki wanda kika ji kuma sannan ku saba da in za a yi karatu ku zo da wuri ku daina makara ba makara wajen aikin alkhairi ina fata kusan san da wannan ko na faɗi abu guda nawa da kun kasa zan ci gaba da tambayar su kenan in ci gaba da tambayar ku eh to ina zuwa kafin na ci gaba bari muku tambayoyi me ke faruwa ne shi ka ta baka take na bari muku tambayoyi kafin na ci gaba kuna ji na a wace sura ne Allah ya ambaci mata guda goma sha biyar da haramun ne mutum ya aure su in kin sani ki gaya ne. ina son muku quiz ne kacici kacici a wace sura ne Allah ya ambaci mata sha biyar haramun ne mutum ya aure su kafin na kirga biyar suratun nisa'i mun gode Asha, fashin lai ba dama ne ko tunda na tambaya na ji amsa ga tambaya ta gaba ɗawafi a jikin ka'aba kewaye nawa ne bakwai kun yi daidai idan kika fara kewaye na farko kafin ki na biyu sai aka da sallah ya za ki da ɗawafinki to in an ƙara sallah za ki sake ne ko za ki ɗora a kai madalla madalla safa da marwa safa da marwa ta ina ake fara zariya ta kan safa wannan sai wanda suka dada aikin haji ko amma in dai kun karanta abu ne mai sauki jami safa da marwa ta ina ake fara ta kan dutsen a ƙare zariya nawa ne jamil wani ruwa ne ruwan da ya fi kowane daraja a duniya ko da ne ba shi da ɗanɗan daɗi a baki ruwan to na gode da ba ku ba da amsa ba da san ajisu ce ai addu'a ta shi amma bari ƙari samu na ambaci matsala ta biya guda nawa matsala ta shida matsala ta shida daga cikin matsalolin tarbiyya ɗaukan 'ya'yan musulmi ku kai su makarantun arna na gaya muku wannan yanzu sai wani arna ya zo ciromawa dukkaninmu na musulmi ne sai su buɗe makaranta in suka buɗe makarantar nan su zana hoton ɗalibai duk mai hijabi kuma ku kwashe 'ya ku kai musu wai saboda za a yi turanci wannan barazana ce ga tarbiyya kuma yana faruwa arniya ta zo ƙaurinta a fili kwashe ya ku kai musu wanda ku ba ku isa ku gina makaranta su kai musu yayanku ba me yasa ne wannan barazana ce ga tarbiyya da ya min abuja wani ya buɗe makaranta irin wannan to kafiri ne sai ba yara aiki kun san menene aikin ya ce kowane yaro ya je ya rubuta mai Allah shi ne ubana Allah shi ne uba mu musulmi haka muke Allah ba ya ce lam yalid ta ma ka ce Allah shi ne uba a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah Allah na haihuwa ne Allah na da ɗa ne saboda haka yaro ya je ya fara rubuta sai uban shi ce kai ne kake rubuta ya ce baba malam ne ba mu aiki ce a'a ai abin da ya ce ta nan kafirce to waye kai shi gun kafirce kai ne waye ke biyan kuɗin sai ce ka canza ya ce to ai baba in na canza za a dake ni ce ka canza ka rubuta Allah shi ne mahalicci na Allah ne kaga shi ne daidai aka ce yaron ya rubuta wannan da ya je da malamin ya gani sai fara wanke yaron da mari to kun ga ashe na da manufa kenan to kun ɗauki 'ya'yan musulmi kun kai su bin makarantun arna an ɗauko wani malamin islamiyya garma garma bai ma yama larabcin ba wai don su rufe muku a ce ta ai ana karanta da irk bai san ma abin da yake to wannan barazana ce ga tarbiyya kuma allah ya gargaɗe mu a cikin sura mai lamba 66 aya ta shida yace ce ku an fusa kuma ahlikum nar wa quluha nasu wal hijara saboda wannan barazana ce ga tarbiyya daga cikin barazana ga tarbiyya in fito muku ɓalo-ɓalo yada kallace-kallace a gidajen talabijin wata arewa 24 yawancin ina faɗin 24 ɗin ne ba ina nufin komai na su akwai ɓanna bane amma galibi abin da ke kasancewa ke su ɗauke hankalinku da gidan ba da masu ba suna ɗaukewa ba yawanci ba kuna kallo ba a da kuma wani kwana kwana ne ko ma nawa dai misali to wannan barazanar tarbiyya ce na faɗi nawa kenan na faɗi nawa shida sai na dare goma sannan na tsaya ka saboda yin lokacin Allah ta'ala na bakwai daga cikin barazanar tarbiyya ko na jina ko wato rashin sa ido a lokacin da yara za su kwanta bacci ya kamata duk gidaje su tsara ma 'ya'yansu lokacin bacci kai duk karfe tara kowa je kwanta wannan muhimmi ne sannan ki zauna da 'ya'yanki ku ci abinci tare wani na ci da hannun hagu ne ki ce da shi annabi ya hana kin ga tarbiyya ne wannan yaron da zai ringa bata jikin shi da miya ka ce kar ka zama kazami mana tarbiyya ne ku sa ido kan faracin yara sun yi datti tarbiyya ne ku hana su ƙwaƙulo ta sonu su sa a baki yara suna wannan tarbiyya ne ku ba su kuɗin abinci da za a je makaranta mu ba mu da shawara a ba yara kuɗi za su je makaranta ku ba su abinci a cikin flask ɗinsu kar ku ba su kuɗi saboda kuɗi shomin abu ne in ya saba da jin daɗin kuɗi wata ran sai ki aje kuɗi ya ɗauke miki misali kushe ɗan ba kyau wannan tarbiyya ne sannan daga cikin barazanar tarbiyya ashar da wasu iyaye ke yi saboda in ka ji yaro na lulluka ashar yau ai barewa ba ta gudu ita ta yi mai rarrafe abin da ya gani a gidansu yake yi na gaya muku nawa kenan takwas kenan ko barazanar tarbiyya ainihin ta tara rashin adalci da wasu mazaje ke yi kai ka auro matan nan biyu uku da misali amma sai ka mai da wannan yar bora wannan kuma mowa Ƴaƴanta ka mai da su a baya ta wannan kana zaluntar kanka da kanka ya haifa musu kai ka haife su so don me za ka yi musu discrimination bambanta su dole ka kula da su yadda saboda amana ce a wuyanka to wannan ma yana barazana kwarai ga tarbiyya sai haifar da yara su ji cewa to ashe ubanmu a mai da mu ware ne a wannan gidan a musu ware nawa kenan sai matsalar tarbiyya ta goma kun san menene rashin karatun ƙwarai da rashin nafilfili da rashin hata azumin nafilar na yau ba litinin ba wasu suna azumi yau ba na ce da kun farin ba ne ita ma abu ne mai kyau tuwon girma miyan shi menene nama wasa da karatun ƙur'ani ba kya zuwa islamiyya gulmace-gulmace da ƙaryace-ƙaryace waɗannan abubuwa ne marasa kyau guda goma kenan ko sai in gaya muku wata mara tarbiyya ba ku misalinta wata mace ce da niƙabinta da hijabi ta zo tana neman mota tana kokawa da maza don ta shiga mota ta tafi ainihin abin nan to me ya faru sai wani mutum ya hango ta sai ce a ah, aiko wance ce matar makwabci na ce sai tsaye da mota ita shiga na kai ki gida ya kai ta gida ya aje ta sai wata ta hango abin da ya faru sai ta ɗauki waya sai ta kira matar shi wannan mutumin da ya wannan abin arziki to ki mai da hankali na gan shi yana neman mata yanzu aje wata ta kaga wannan munafuka ce muna kiranta gulmawiya gulmawiya mai sha'anin siya sai ita waccan matan ta ce to ina ruwanki kika sani matarsa ce a ɗaya ainihin gidan to kin ga wannan ita wancan ba ta son tarbiyya wannan naso wannan na rufe muku da wannan amma ɗazu da safe wani ce malam ga abin da ke faruwa da safen nan ya ce akwai yaran da ake ɗauko su 'yan mata su zo roron shinkafa ko kuma kale ya ce hatta a motoci ake ɗauko su wannan kalan da waɗannan yara 'yan mata har da tsofaffi ke yi a gonakin mutane to barayi ne duk wanda ta yi baro ne ya ce saboda mutum ya je ya yi wahalar gyara ainihin ƙasa shi ya siyo irin shinkafa da taki ya yi baƙar wahala ba a ganki a lokacin ba sai lokacin girbi kin zo zubu zubu zubu zubu zubu zubu kin zo kina kwashewa har an gaya min akwai wata tsohuwa kowace sai ta da ki yatta ki nawa kika kalato ba ki samu ko da buhu ɗaya ba na ki ne to to na son ji hankalinku in ma ana yi to ku sani wallahi haramun ake ce ba dukiyar ka bace Allah ya hana cin abin da yake ba naka ba ya faɗa a suratul nisa aya ta 29 ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wala taqtulu anfusakum inna la kana rahima iya inda za mu tsaya kenan ina roƙo Allah ya ƙara muku albarka ya taimake ku shi wannan ango da amare shi Allah ya ba su zama lafiya da kwanciyar hankali saboda muna tafiya a gaban mu za mu tsaya nan a in kuna da tambaya ba za mu hana ku ba zan ba da tambaya biyu nan biyu nan biyu nan nawa kenan na baku nawa kenan ku yi tambaya in kuna da shi in ba ka sai mu kama hanyar mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa a yau takarda ta farko mai ta tana cewa malam don allah don annabi ka wa mu ya maza da mata sanin matsayin biyayya musamman ga uwa ko kuma uba ina jin ko karatu na jiya na yamma na yi magana da wannan na bude tafsiri ga duk waɗanda suka ji ko suka gani a talabijin cewa da iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu kuma ku gane wani abu guda fa duk wanda take munana wa mahaifanta ba ta yi musu da'a duk wanda ke kokarin cin mutuncin mahaifansa wata rana sai Allah ya jarrabe ki da dan da ke ma zai gane miki masifa sai kin gamu da wannan sakamakon in ma baki haihu ba kuma to kuma sakamakon yana sai na jiran ki a kiyama an yi miki mai kyau ma kawai idan aka jarrabe ki da dan da zai rama abin da kika yi wa ki ya rama kan ki ya rama musu an yi miki mai kyau ma kenan ma'ana ubangiji bai kyale ki ba har sai da aka je kiyama to amma babban munin sakamako shine a kyale mutum har sai an je kiyama to wannan shine mafi muni dan haka duk wanda ya san cewa baya da kyakkyawar mu'amala da iyayensa duk wanda ta san cewa rashin kunya ko rashin kirki take wa mahaifanta ta yi kokari ta yi wa kanta gata ta tuba zuwa ga Allah sannan kuma ta nemi iyayenta su yafe mata babu da Allah ke gaggawar kama mutum da laifi akan sai da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi idan saba ma iyaye ubangiji ta'ala yana gaggawar kama mutum da laifin saba ma iyaye a duniya tun kafin ma a je kiyama da haka ya kamata ku shiga taitayen ku sai tambaya ta biyu wanda ita ce za mu kawo tambayar nan aka Allah ta yar uwa da take tambaya akan ita dai tana so ta zama zakira tunda an ce da maza da mata duk mace ma tana iya zama zakira to kalman nan ta zikiri da kike so ta sani ita za ka kama ko tana kicin ko tana yankan albasa ko tana ko menene tunda an ce dai ba sai da alwala ba ba sai da tsarki ba to wai shin waɗanne kalmomi ne wanda mutum ya faɗa za su zama yayi zikiri tana so sosai da yawa kamar da aka kalmomin da manzon Allah ya koyar da mu mai zikiri suna da yawa akwai waɗanda an keɓance musu lokaci to mutum zai yi su ne a lokacin da shari'a ta addini akwai waɗanda an bar su kofa buɗe ba a keɓance musu lokaci ba yanzu zikirai da ake amfani da su na kwanciyar barci ko tashi na shiga ban ɗaki ko fita na shiga masallaci ko fita na safe ko na yamma ko irin abin da mutum zai faɗa lokacin da ga hadiri ya taso ko lokacin da iska ya taso kun ga waɗannan dukkan su adi'iya ne da azkar addu'o'i ne da zikirai wanda aka keɓance musu lokacin yinsu ba shi iya yiwa da tsakar rana in ɗauki wani zikirin da da safa aka ce a yi shi ko da yamma yanzu in yi shi a tsakiyar rana karfe sha na rana ba shi yiwa in zo shiga masallaci in yi addu'ar da wajen shiga ban daki ake amfani da ita ba shi yiwa in zo shiga ban daki in karanta addu'ar da ake yi wajen shiga masallaci saboda an kebance masa lokaci amma akwai zikirai da manzon Allah ya bar su kofa a buɗe mutum zai iya furka su duk lokacin da ya ga dama kamar su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah manzon Allah bai kebance wannan zikirin wani lokaci da za a yi ko da safe ko da rana ko da daddare ko a kwance ko a zaune ko a tsaye mutum zai iya yi kamar sula haula wala quwwata illa billah kadai a matsayinta mutum kowane lokaci zai iya kamar su tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba a kebance masa lokaci ba duk lokacin da kike so zaki iya yin sa kuma babban abin da ake so a cikin zikiri sai mutum ya game dukkan nau'ika na zikiri din lokacin safe yayi wanda aka ce ayi da saka lokacin yamma ya yi na yamma shiga masallaci ya yi fita ya yi shiga ban aiki da fita kowanne yi waɗanda aka basu kofa a buɗe yi su duk lokacin da ya samu sukuni kuma kar mutum ya lizanci guda ɗaya kawai shi kaɗai yake yau yayi wancan gobe yayi wancan kalar gobe yayi wancan kalar bai san wanne ne Allah madaukakin sarki zai karba masa ba sannan hujjar cewa ya zaka ka zama zakiri ai aslan ma mutum ya sawa sunansa suna zakiru namiji ko wata ce sunanta ta zama zakira mace sa sunan kansa bid'a ne baya cikin addini dan kwaso kamar mutum yana tsarkake kansa kenan gani mai yin kaza yanzu kawai in ce sunana zakiru ma'ana ina ba da adireshi na kenan ne ne fa mai yawan zikirin ne shi kuma zikirin ana yin shi dan Allah kuma yanzu na zo na faɗa mutane ki zo ki ce sunan ki zakiratu shikenan ma'ana kin tallata mana cewa kin ce mai yawan zikirin nan kuma abin da ake so a cikin ibadoji kun ga zikiri nau'i ne daga cikin nau'ika na ibada ga salatin annabi ga azumi ga sallah ga jihadi ga jin kan talakawa da marayu da kyautata musu duka waɗannan nau'ika ne na ibada abinda ibn al-qayyim ke faɗa cewa kuskure ne ma mutum musulmi ya shahara da wata ibada guda ɗaya a ce kawai shi wannan ya kamata kowace ibada ya saka don akwai lokacin da wannan ibadar ta fi wancan falala akwai lokacin da wannan ta fi wancan falala ba na komai ina zaune a gida na yi karatun Al-ƙur'ani na gaji sai ci gaba da wani zikirin daban ko salatin annabi amma an zo an faɗa mun ga wani ya rasu ina zaune a gida ina cikin karatun alkur'ani a lokacin in ci gaba da karatun alkur'ani ne yafi falala ko in fito in je a yi hidimar yi wa wani sallah da kai shi makabarta da binne shi wanda yafi falala a je a binne shi shi falala a lokacin da za zuwa ce alin salin makwacin ka ya rasu suka ce ai mu zakir ne ku je sai kun dawo la ilaha illallah la ilaha illallah <laughs> ya ba malam zakiru ya zaka wannan wannan wani zikiri ne kuma wannan ai sai ka mamaye dukkan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ka tattara zikiri ka ajiye ka tattara alqur'ani kuma sai ka ajiye sai an dawo sai ka je sai a yi masa sallah tare da kai abin nisan idan aka yi sallah tare da kai kana da kira idan kuma aka binne shi tare da kai ka samu ƙarin kira kira tsani kenan wanda manzo Allah ce kowanne ɗaya ya fi girman dutsen uhud ladan sa ina ta an fahimta a ana gobara a makwabta a kawo agaji a je kashe wuta sai ka ce wallahi zikiri nake yi kana ta zikiri kana karatun qur'ani to ina amfanin zikirin ka a a'a kana da mota ko abin hawa ga makocin ka ba da lafiya matar makocin ka ba ta da lafiya tana na fada za a kai ta asibiti lokaci maka da wace wallahi ba da lokaci ina zikiri ne to wannan wani irin zikiri ne kuma kenan ashe kowane irin abu na ibada ana son ka kalli menene za yi a lokaci kaza shine ibnu al-qayyim ke cewa a goman karshe ba abin da yake da lada irin itikafi saboda lokacin sa ne gobin karshe na cikin ramadan kenan itikafi na cikin ayyuka masu matukar lada saboda kokarin dacewa da ranar lalatul kadari amma in yin azumi na nafila ne ba ranakun da suke za ka yi azumi na nafila ka samu lada a duniya irin kwana goma farko na zulhijja saboda manzon Allah ce babu wani ne a duniya da aikin alkhairi ke zama abin kauna a wurin Allah sama da su azumin nafila kenan to kun ga ashe kowane lokaci in yazo sai mutum ya ribace shi ba kowa in yi zikiri in yi karatun qur'ani wani ba da lafiya in je a dogo shi tare da ni wani ya rasu in je abin da shi tare da ni a yi masa sallah tare da ni a wani mara ya zo yana neman taimako da kuɗi aljihuna in ɗauka in bayar a lokacin ya san yi ta zikiri mutum zai mutu da yamma ya zo yana neman ka taimaka masa da abin da bai fi naira ɗari ba a aljihun kana da abin da ya fi naira dubu ɗaya taimaka masa da naira ɗari suka ce a ba komai mun manta dan zikiri ba ruwan ba sai mun yi sadaka ba kenan wannan kuskure ne dan haka bid'a ne ma mutum kawai cewa shi kansa shi zakiru ne ko ki ta kanki ciya zakir lalle yana da kyau ki zikiri amma ba sai kin faɗa ba dan Allah ce fala tuzakku anfusakum wa a'lamu min ittaqa yanzu ko da lakabi da ake barwa a ce wani masanin hadisi ne wani masanin tafsiri ne wani faqihi ne ba za ka ji an faɗa su abubakar haka ba saboda komai sun shiga ciki hadisin tafsirin fiqhun ibadar qiyamul lailin zikirin karatun qur'anin komai sun shiga ciki amma idan ka dauki bangare guda ka tsaya to yanka kike karbar safa amma in ka hada duka in baka samu nan ba za ka samu nan jibin da za a samu nan sai nan ya ciki shine hikimar bawa mummuni da ya ji an ce ga wani abu na alkhairi kare ya saka ci da shi ko menene tare da fatan kin fahimta amma hujjar cewa mutum ya yi zikiri a kowane hali ko da yana cikin um, jinin al'ada mutum za ta iya zikiri tunda saboda hadisi cikin sahihi muslim da Aisha take cewa manzon Allah ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali kowane hali malamai suka ce kowane hali ma'ana ko da ko da janaba a jikinsa kenan yana ambaton Allah yana zikirin Allah to kaga da janaba ko da jinin al'ada da jinin biki ai girman su daya kowanne babban kari ne a fiqihance to tunda dai janaba ba ta hana manzon Allah ya zikirin ubangiji ba ashe jinin al'ada da jinin biki ba za su hana masu su yin zikirin Allah wannan shine hujjar to sai takarda ta gaba ita ma game da itikafi ne tana cewa Allah ya gasa malam a goman karshe na yi niyan zuwa zan yi itikafi sai al'ada ta ta zo to haka zan zo da ita masallaci in ya zan zauna a waje ko kuma sai lokacin ta dauke dan abin da na samu a goman ko kwana biyu ko uku ko biyar shikenan alhamdulillah ko kuma yaya ba shi halatta ki shiga itikafi alhalin kina jinin al'ada ko da kina cikin ma itikafin da jinin al'ada ya zo miki to itikafin ki ya rushe sai ki tattara ki tafi gida Allah ya baki ladan abin da kika samu Allah dai ba zai tozanta ladan ki ba ko awa ɗaya kika samu Allah zai baki ladan wannan awa ɗaya la iyaka daga lokacin da al'ada ta yanke miki ki ayi zuwa kuma ki sake shiga ki sake na kwanakin da kika samu na saura sai takarda ta gaba mai ita yana cewa wajin Allah ga kamalan azumin matafiyi da wanda zai yi tafiya da azumi da kuma wanda yake a an ce da ajiye a sha a wadan in yaso a biya a waɗansu lokuta da wanda ya yace a ji wancan ce in za ku iya tafiya da azumi din wai shine fi alheri wai aya ta faɗa ta to wai shin wanne ne yafi lada a bai fahimci ayar bane kila in ka tambaye shi zai ce Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum to kuma wannan ana magana ne a farkon shar'anta azumi a farkon musulunci ba a ce ya zama wajibi a kan kowa ba in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ki ka ciyar da miskini shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda ma zai iya yin azumi in ya ga dama ya ajiye kawai ya ciyar da miskini daya a yi ne kaga zabi ne ko kai azumi ko ka ciyar da miskini sai Allah ce faman tatawwa khairan in a madadin ciyar da miskini dai sai ka ciyar da biyu fa huwa khairul la wannan alkhairi ne karin lada ne amma wa anta sumu ku yi azumin fa ba ciyarwa ba khairul lakum sai fa alkhairi akan ku kaga yadda jerin ayar yake amma ba maganar tafiya ba ce dan sahabban manzon Allah sukan yi tafiya wani yana azumi wani baya yi mai yin azumi baya sukan mai yi wanda yake baya yi kuma baya sukan wanda yi kowa na yin kayansa kullum ala sunnati amma idan ka dauki azumi sai wahala ta kama ta sunnar annabi shine ka ci abinci kawai ka kare azumi bayan sallah ka rama a tafiya ka waye gari daga nan gurin zaka Kano sai ka ce zan yi azumi an raba hanya yunwa ta dame ka kishirwa ta dame ka kila ana cikin zafi ko wani abu makamancin haka shi kenan sai ka ci abincin ka bayan sallah sai ka rama daya rashin cin abincin ka ce ni sai na kai duk wahala sabawa manzon Allah ne don wani sahabi ya dauki azumi ana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yunwa ta kama shi yunwa mai tsanani har yake faduwa yana so ga kishirwa ga yunwa manzon Allah ce ku ba shi abinci ci laysa minal birri siyamu fi safar baya cikin aikin da'a kace zakai yi azumi a halin tafiya bayan ko ka jiga ta kare sai ka ci abincin ka ashe kaga anan gurin kar wani zo ce mutane wa anta sumo ya kafa hujja da wannan gabar ta ayar ya kamata ya san kissar abin da na karanto da ko malamai suka rubuta cikin littafin tafsiri to Akara kalla sai wata tambaya wanda tana da yawa ta kai kamar takarda hudu ko uku kuma mu'amalan ya sha karanta wannan tambaya zai yi wannan nan gaba in dai har malam ya karanta don sun zo da yawa ne kuma har ana cewa don Allah mana muna a karanta mana an yi magiya wai shin Allah ya ta malam matsayin auren dole wai idan aka yi wa yarinya in ta ki fafir ta ce ta ba ta yi biyayya ga iyayenta ko kuma ta saba wa Allah da ma'aiki ko kuma a a yaya ba ta saba Allah ba ba ta saba wa Allah idan aka yi miki auren dole ba kya san miji kika ce ba zan je ba ba wanda kika saba wa dan su iyayenki ba su da yanci ne su miki auren dole manzon Allah ya hana su su ne suka saba manzon Allah suka yi auren dole ya kamata iyaye su san wannan wai shin ma menene kuke so da aure din so kuke ta je ta dawo je ka dawo kuke so ko ku so kuke ta je ta zauna ku ba zo ku ku zauna da mutum wannan ba duk yadda uwa take son mijin da za a ba ya fa ita fa ba za ta kace na ta auren ba dan ta aure shi dan ba ita za ta je zauna gidan ba yarinyar da ita za ta kai to ita kuma ba ta so to sai a yaya kuma wani abu shine wallahi ko mutum amirul mu'minin ne shi in mace ba ta son shi ba za ta yi masa da'a wannan ka'ida ce dan ba yadda za a yi masa da'a ga manzo Allah ya aure ta bayan ya aure ta aka kawo ta manzo Allah ya sa aka kai ta wani gidan gona ya shiga inda take tana zaune yace ba za ki zo ba ta ce a sai dai kai ka zo nan gudu manzo Allah ya tace ya matsa kusa da ita ya daga hannu zai tsora akan ta tace a'udhu billahi minka sai manzo Allah ya rike hannun shi bai tsara akan ta ba yace laqad usti bi mu'azin kin dai matsari da wanda ake neman tsari da shi tashi ka tafi kike nan ya sake ta idan idan mace bata amince da miji ba babu yadda za a yi kuma ta dole sai ta zauna da haka iyaye ya kamata su san wannan kuma na taɓa ku hadisin iyayen da suka aurar da yasu akan tilas wanda ta je ta faɗa manzan Allah manzan Allah ya ba ta zaɓi ya ce in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki nema a kashe auren sai ta ce da manzan Allah zan yi hakuri in zauna ɗin amma dama na so in yi maka wannan tambayar ka faɗi amsa dan iyaye su sani cewa ba su da ikon tilastawa yarsu ta auri wanda ba ta so kuma haka akai kuma na baku hadisin Mugi da barira barira baiwa ce ta ummu na aisha tana da miji mai suna Mugi. lokacin da aka yantar da ita kun ga ba za ta ci gaba da zama a karkashin auren sa ba kenan aure da ya zo ya mutu daga baya sai Mugi ya zo yana matukar son barira ita kuma tana matukar kin shi in ta wuce wuri mugis yana kallon inda ta je in ya ga mai tufafi irin nata yana zira ido kenan har manzon Allah yake cewa Abdullahi dan Abbas baka mamakin yadda mugis ke matukar san barira da kuma ita yadda take tsananin sa yace wallahi na lura da haka manzon Allah da kansa yadda ya tausaya masa halin da yake cikin na santa sai ta je gidan barira kaga barira bai wace manzon Allah na da iko ya ce ta zo gidansa amma ta ce inda take ya sallama ya ce bari da abin da ya kawo ni wajen ki na zo ne don mu tattauna yiwuwar mayar da auren ki ke da mugi sai ta sadda kai ta yi shiru ta ce to manzan Allah kana umarni na ne ko kana bani shawara ne sai manzan Allah ce a shawara nake baki sai ta ce to bana san shi <laughs> ma'ana inda umarni manzon Allah ya bata dole ta bi umarnin manzon Allah Allah ya ce ma atakum ar-rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu amma tunda shawara sai ta ce bazan aure shi haka aka hakura yadda manzon Allah ya ji to sai mu bi da sai matsa barira sai ta aure shi yana da iko tunda manzon Allah haƙƙin da yake da shi akan ka akai na yafi haƙƙin da iyayen mu suke da shi akan mu din dan kar wani zo ce miki to ai manzon Allah ba shine baban barira ba dan haka bai matsa mata ba to ai manzon Allah ya fi baban barira haƙƙi akan barira din ba wani mutum a duniya face manzon Allah ya fi haƙƙi akan ɗansa to amma tare da haka bai matsanta mata ba cewa sai ta aure ki dan ba fa yadda za a yi aure babu soyayya ya kamata iyaye su fahimci wannan idan ku kuka yi wa yar ku zabe kuka ce gashi wanda kuke so ta aura to lallashin ta za ku yi da dabara ku yi taimata bayani kuna taimata kamfen a cikin gida kafin ma a tambaye ta wane a yi ta biyo waɗansu hanyoyi ana tallata mata shi da wayo da hira da menene ana